محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله تبارك وتعالى بوديا إذا كدعوة mai albarka na littafin almiskul asfari fi sharhi wa adillati muftasarin afzari muna shafi na ashirin daidai kafin mu shiga akwai tambaya jiya da aka ba mu wani da cewa assalamu alaikum malami na hukuncin yin magana ko sauraron wa'azi a waya alhali mutum yana cikin bandaki na gauni ya ce a kamar kana cewa a ako bari ka saurari ra'ayin malami a kai su malamai suna da magana duk wani abu da mutum da zai yi a wannan zamani ko a baya ko a nan gaba musuluncin yana daidai da shi kuma zai ba da amsa waya tana da hukunce-hukunce da yawa a musulunci saboda abin da take dauke da su saboda abin da take dauke da su a cikin su da musulunci yake kallo yake kuma hukunci a kai misali mutum ya saurari wa'azi kaga ba abu ne mai laifi ba amma abinda ya jawo masa tambayar shi ne a cikin banɗaki bari mu ɗauki hukuncin yin magana kafin mu zo jin wani abu a kan waya yin magana a banɗaki malamai sun kafa shi akwai wanda ake kallon sa makruhi ne akwai inda ake kallon wato wajibi ne ma kai magana a bandakin sun ba da misalai idan kana magana kana bandaki misali kaga wani mutum zai fada musamman wanda ake kira insanun dare wato mutumin da bai gani sosai zai fada rami to wajibi ne aka ce kai magana don kada ya salwanta wannan mahallin wajibi ne kai magana ko kana bandaki in dai zai fada cikin wata halaka suka ce kuma misali mutum ne maciji yana bin sa a baya amma shi baya ganin kai kuma kana ban ɗaki kana gani wajibi ne kai wa mutumin magana ko an fahimci inda wajen cin za ka iya magana a ban daki na ko kuma a'a kunama ce a bayan shi amma kai kana ganin ta shi kuma baya ganin wani abin da zai cutar da shi a nan wajibi ne ka yi masa magana kada ka ce ba a magana a bandaki har sai masjidin nan ya tare shi ba kai daidai ba rashin maganar ka nan haramun ne maganar ka kuma wajibi ne ko an fahimci maganar shi za in abu ya zo a musulunci karka gaggawar yake masa kamar malamai su yi magana don akwai abin da suke kallo an fahimta so haka kuma haramun ne babu dalili ba komai ba wani uzuri kana bandaki ke kai magana shi kuma hadisi ya hana in babu wani dalili an fahimta waɗannan abubuwa su ne a kan magana a bandaki amma in babu wani dalili to babu maganar kai magana a bandaki to sai maganar yanzu kana da waya ko rediyo ka kunna shi ma akwai maganganun malamai a kai duk lokacin da waya take magana da sunan Allah shi ne ya shafi wa'azi da sunan ilman taswa to baya halatta a shiga da ita banɗaki tana wannan wa'azi domin za a ambaci sunayen ubangiji wa'azi ne ko ilman taswa baya halatta a shiga da ita bandaki haka rediyo shi ba a lokacin da yake wa'azi dan kana son jin wa'azi kuma kana son shiga bandaki to baya halatta ka shiga da rediyo mai wa'azin yana wa'azi baya halatta wannan fatawar malamai ne gaba ɗaya wanda suka yi tufaji a da za a ambaci sunan ubangiji a cikin wa'azi za a karanto da ayoyi kuma banda a cikin bandaki ba za ka shiga da ita amma kuma suka ce ya halatta idan rediyon a nesa yake ba a banɗaki ba kai da kake banɗaki ya halatta ka saurara ka ji kun su magana kada kuma ka je ka ce mun ci ya halatta ka shiga da rediyon, zai in kai wannan za mu haɗu da kai a wajen Allah rediyon a waje yake an kunna ko kaset hatta tilawar qur'ani wanda ake a waje kai ba kai ne ka ka kunna ba ya halatta wannan abun yana waje ko a masallaci wani ya sa kai kuma kana cikin bandaki ya halatta ka saurari qur'ani saurara amma ba ka karanta ba kun fahimci maganar to haka kuma waya tana dauke da alkur'ani complete ko tafsirin qur'ani ko wasu hadisai ita ma malamai suka ce baya alaka ta shiga banɗaki da ita abinda wasu malama suke ta magana shi ne wanda in an bude ta ana ganin rubutu wannan fatawar gaskiya da kuskure a cikin malamai da dama suna yin fatawa akan haka cewa in dai ba an bude ta bane kana ganin bakaken ba to za ka iya shiga da ita amma gaskiya fatawa wanda suke abin da ya fito daga manzan Allah shi ne duk abin da yake dauke da sunan Allah ba za a shiga ban kaki da shi kuma tana dauke da shi ko ba ta dauke da shi sawa'un an kunna ko ba a kunna domin yanzu alqur'ani in yana cikin gidansa a rufe ba sai an buɗe shi za ce ƙur'ani ba ko sai an buɗe shi a wancan fatawar gaskiya akwai kuskure kuma yara da yawa ita suke ɗauka saboda akwai wasu daga wajen kaduna sun yi irin wannan fatuwar mu kuma mun aika musu cewa ba daidai ba ne malaman su janye ta da wasu ce gaskiyar magana saboda haka manzo Allah cewa duk abin da yake dauke da sunan Allah to ba za a shiga ban daki da shi ba zobe ne a hannun manzo Allah yana dauke da Allahu inda shiga ban daki sai ya ba da ajiya wa matarsa sai ya bayan an ajiye masu saboda tsare ne to balle alkur'ani complete a waya kuma in ka bude shi da alkur'anin da yake gidanka a rubuce da wannan duk ƙur'ani ne a rubuce na biyu kenan na uku zaren kasar wadda aka yi tilawar alkur'ani a kansa zare kasan duk babu a tsammanin wannan matsalar za wani daga can muna karanta yake cewa a ka bari a baka ilimi akan harkar baka kanta ba ina gani kamar haka ne ko yawa zare na kaset ko na bidiyo wadda aka yi karatun alkur'ani sai kasar din ya lalace shi wannan bakin ƙur'ani yake ɗauke da shi ko sauti na alƙur'ani na sauti yanzu idan ka ji ne ina karatun alkur'ani ba ga ƙur'anin ba a hannuna me za ka faɗi yawa sai dai ka ce ina karanta ƙur'ani to ina ƙur'anin ne tun da baya hannuna ko kun gane maganar da nake ina ƙur'anin yake yanzu ƙur'ani yana rubuce ne a ta a ta a addace take karanta shi amma dai ina karanta ƙur'ani to ina ƙur'ani don baya haruna wannan abin da nake karantawa shine ƙur'ani ko ƙur'ani yana gefe ina karanta shi me za ka ce mu ɗauka yanzu na mutu ne kuma an yi wanka an sa ni alikafa kuma an zo da ni a cikin makara don kai in na faɗa wata kila za ka ɗauka ko fata ake maka gara yi abin a kai na kawai eh eh mana ka san mutane ba sa san maganar maganar a mutu yanzu an mun wanka an sami alkafani an kuma kawo da cikin makara abinda kai za ka faɗi kila sai ka ce wannan gawar adamu ne ko to ina adamu ne don yin an ce wannan rigar adamu ne to ba adamu ba ne wannan gawar ta adamu ne to ina adamu ne ku yi magana na <laughs> don na kamar ba ku da an ba eh gawar adamu ne amma to waye adamu tunda yanzu gawar ka ce wannan rigar ta adamu ne ka san ba adamu bane rigar ka ce to ina yake shi wannan karatu yana karanta ƙur'ani, ina ya ce to shi yasa wannan fatawar ta zama tana da matsala so su malamai da kuke kallon su kamar masu kuna fassara su da gardawa ne ba su komai ba tunanin su kuma ya wuce naku wala ya wuce naku shi yasa wani an ce masa wannan gashi nan to sai ta masa wani irin kallo kamar a abin nan so wannan kasar ɗin yanzu in an kunna shi an seta shi za a ji sautin ƙur'ani amma in an buɗe rediyon da kasar ɗin ba za a samu ƙur'ani to wace irin fatawa ya kamata a yi ma wannan zaren kasar ɗin kai a wajen kai mun tambaye ka mai za a yi masa shi wannan kasar ɗin wannan zaren ka sani ba kai to kai ba kanka adalci ina <laughs> da da kace baka sani ba to su a wajen malamai abinda suke kallo wannan zaren kasafin ya sha bamban da dukkan zaren kasafin duniya don yana da wani sauti duk da cewa ba a ganin ƙur'anin a rubuce a zahirance a jikinsa an gane don ka buɗe zaren kasar ba za ka samu ƙur'ani a rubuce ba amma in ka kunna shi kuma za ka ji ƙur'ani ko ya ce to alhormar alkur'ani ta shafi wannan zaren kada a wulaƙanta shi kada a taka shi saboda mai saboda girman mai girman alkur'ani abinda za a yi ko a ƙona wannan zaren ko kuma abin da shi domin wannan kuma ya halatta saboda aikin sahabbai akwai takardun alkur'ani da suka yi daga-daga saboda aiki da aka yi da su sai suna wasu mai ce a kona su to wannan hukuncin za a bashi ba za a taka shi ba saboda akwai alkur'ani ba za a jefa shi a kwata ba ba za a yada shi haka kawai ba zaren kasance na bata an ambanta shi ma dole sai an bashi wata girma ko a kona shi ko a bisne shi an banta. so saboda haka duk wanda zai ji wani wa'azi a cikin waya to malamai sun tafi akan baya halatta ya shiga da wayar bandaki sai dai ya ajiye ta a waje kharijal hammam waje da bandaki sannan in yana ciki ba a hana shi ya saurara ba amma banda ita wayar tana ci wannan iskin baɗi ne wanda aka same shi daga malamai magabata ibnu taimiyya ya shiga ban ɗaki to sai ana bayani akan ilimi sai ya saurara daga cikin ban ɗaki ya saurari matsalar da duk mutanen suke tattaunawa ta ilimi wanda ya sa malamai suka ce ya halatta ka ji maganar ilimi kana cikin ban ɗaki amma ana waje ana yin ta da wannan ya halatta ko an fahimci magana amma wayar da take dauke da alkur'ani kaga mutum ya biya shi gaban daki da isa wuri ɗaya ne yake iya halattar cewa za ka shiga da wani abu da yake dauke da sunan Allah ka shiga da shi ban daki kuma ana ganin baka laifi wannan ma ita zakin malamai ne misali yanzu kudin najeriya za a ga an yi rubutun arabiya a cikinsu me ake rubuta naira dari, naira goma naira ashirin ko naira dubu da ajami ne tun da ajami ne wannan ba matsala ba ce amma inda kudin yana ɗauke da sunan allah an gane don za ka iya samun wata ƙasa kila kuɗinta sunan Allah ya shiga ciki dolar amurka mai aka rubuta a bayan ka. god ba da suke nufi da god god Allah ne to tun da kai bature ne mai kodin tun da ba Allah ba ne ne shi ah, ka faɗa mana to tana iya yi wa da yaren su ne suka rubuta wani akwai kuma wanda kila za su fito da sunan Allah ko lokon to suka ce idan kudi yana dauke da wannan kuma ka zo shiga ban ɗaki da su yana da sunan Allah a cikin sannan kuma idan ka cire kudin ka ka ajiye su a waje ka shiga ban daki wani zai dauke to an yadda ka shiga da kudin ka su wannan larura ne ko kun fahimci wannan amma in ba a irin wannan gom ba to ba yadda za a ce maka ka shiga da sunan Allah ban daki haka waya ba sun ce in har ka barta a waje wani zai dauke maka ita to ka rike kayan da ka shiga da ita ko kaga wannan fatuwar kuma ta fi kama da mutanen nan wajen don na ga kamar sata yanzu a nan ba ma abin kunya ba ne mutane suna sata ba sa ma jin kunya har a makabarta ma ana to idan ka ajiye waya ka gaban ɗaki ka rufe wani zai zo ya gaba da ita to aka ce ka shiga da ita sai ka ajiye ta ajiye lokacin da kake tsugune kada ka riƙe ka ta jingina ta cikin bango larura ce ta halatta maka amma in ba larura ba a cikin gidanka ne baya halatta ka shiga da waya wanda take dauke da sunan Allah an gane kuma sunan Allah din nan karka dauka wai sai na alqur'ani sunan Allah ne domin a cikin kwantar ɗinka ma watakila za a samu abdullahi kaga maganar Allah ka shigo ah. matsalar ba mai girma ta karku dauke ta da wasa ne ba wai maganar cewa sai an sai na alkur'ani ba a cikin sunayen da ka sama a wayarka za ka samu a wanda yake dauke da sunan Allah haka ne ko ba za a samu ba za a samu ko to to in ka shiga da shi kayi mai kayi laifi sai dai in wata larurar ce aka ambata da muka ambata saboda ka sai ka san abin da kake ciki da wayar ka ku nemi wani littafi da ake kira aqsa'ul yaumi karamin littafi ne amma duk ya haɗa waɗannan matsalolin irin kuskuren da kuke aikatawa a wuni da kwana kuma mafi rinjaye kullum sai kai wannan kuskuren kila fiye da sau biyar a wuni ba ka kuma tunanin ma laifin kai ka ji ko? duk mai tambayar ne jawo muku wannan don ni ba ruwa na saboda inda za ka yi tambaya kai ta sani wallahi kuma amsar ba dole ne ta sani maka yadda kake so ba yanzu kaga wannan ya tara ma kansa gajiya <laughs> ko ba ga bane na ya hada ma kansa gajiya wataƙila shi ne irin abubuwan da ake cewa latar tsalo an ashiya in tub da lakun ta so wasu abubuwan karka yi tambaya a kansu da in kai tambaya aka fara bayani sai muna na maka kamar da cewa malamin nan wata mu maye kuma kai ka tsokaro ba wanda yawa ka wallahi ni ba ma san gana yi yawa za mu ci gaba jama'a akan darasin mu muna cikin ziyadatul iman wa nuqsani karuwar imani da raguwarsa haka ne mun ga dalilai da suke sa imani ya karu wanda in kace imani yana karuwa ba ka yi kuskure ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce liyazdadu imanan ma imani cikin suratul fatih domin imanin su ya karu wato tare da imanin da suke da shi ubangiji kuma ya faɗa cikin suratul kafi wa zidnahum huda mun ƙara musu shiriya ya zai ki faɗi cikin suratul maryam wa yazidu Allahu allazina ihtadaw huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya imani ya faɗa cikin suratul muhammad wallazina hadadaw zadahum huda wa atahum taqwa waɗannan duk dalilai ne waɗanda suke nuna imani yana karuwa mun ga abinda abu darda ya faɗa cewa imanin mutum yana ƙaruwa ko kuma yana raguwa za mu ɗora ne a yau akan manya-manyan sabuba wanda ba aikin ɗan adam ba ne aikin ubangiji ne amma suna ƙara wa mutum imani in mutum ya kula da su waɗannan sabuban su ne za mu ambata wa min afdalin asbabi li ziyadatil iman yana daga cikin mafifitan sabuba wanda suke ƙara ma ɗan adam imani annazuru fi malakutus samawat wannan mun fara magana a satin da ya wuce yin duba ka kalli malakutu samawat wato ayoyi na ubangiji wanda suke sararin samaniya wal ardi da kuma kasai wat tadabburu fi ajibi makhluqatihi da kuma lura cikin halittu da ubangiji yayi waɗanda suke da ba da mamaki kwarai da gaske malakutu samawat mun yi magana akan sa cewa dukkan abin da ke nuna kudurar ubangiji a cikin sama ana kiransa da malakutu samawa halittar rana malakutu halittar taurari malakutu ne halittar farin wata malakutu ne saukowar ruwan sama malakutu ga jimare da ake kallo da yin adiri dukkan waɗannan suna cikin malakutu sama don duk suna nuna kudurar ubangiji wanda bai taɓa hawa sama ba in ya kalli gajimare sai ya ɗauka a manne yake a sama ko kaɗan kuma bai kai sama ba wata ƙudura ce ta ubangiji suke rike da shi shi za Allah ya ce inna fi sama samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ko halittar sammai da kasai da sabanin dare da rana da kuma yadda muka kore sammai din da kuma kore muku da muka yi wa sahabin musaffar ga jimare abun korewa in ji Allah wanda yake shi bainas sama'i ne wal yana tsakanin sama ne da ƙasa shi ga jimare a nan ake samar da ruwa a sako iska ba wa mutane ruwa su kaga duk wannan yana nuna malakutu samawa ka san wato gwamnan garin ku ba zai iya wannan ko shugaban ƙasar ku ba zai iya ba masu kimiyyar kuma ba za su iya wannan Allah kaɗai shi ke da wannan ashe kallon wannan a matsayin ƙudura ta ubangiji zai ƙara ma ɗan adam imani cewa shi ɗan adam ɗin ba komai ba ne kuma zai san yana da ubangiji wanda ya zama gagarau shi ne Allah ta baraka wa ta'ala wal ka kalli kotun 'ar ayoyi da suke nuna kudura na ubangiji a cikin ƙasa wanda yanzu kun ga ta bushe amma kwanan nan tana na ɗanya sharaf da ruwa amma yanzu ta bushe kuma ita kanta ubangiji ya ce ƙasai bakwai yayi kamar yadda yake da saman bakwai Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah ce shine wanda ya halitta sammai guda bakwai wa min al-ardi mislahunna yace daga ƙasa ma misalin saman bakwai take ita ma tsakan bakwai mun yi ta tsakan bakwai kamar yadda saman bakwai take shi yasa zaka ga in ana tono a samu jar ƙasa a samu farar ƙasa shi yasa qur'ani yake cewa cikin suratul ra'd wa min al-ardi qita'un mutajawirat a cikin ƙasa akwai yanki yanki bangare bangare mutajawirat waɗanda suke makwabtan juna kaga kenan daban-daban mai din sai karfe din suke kuma makwabtan juna ne wannan duka yana nuna maka iko na ubangiji tabaraka wa ta'ala so haka nan duwatsu yake cewa wa min al-jibali baydun jududun baydun wato daga cikin duwatsu akwai farare akwai bakaki muktalifan alwalu su ma launinsu ya saba daban-daban su ma haka suke duwatsu waɗannan duka suna nuna maka iko da ƙudura irin ta ubangiji wata dabbur ka yi lura kuma fi ajiri ne cikin abubuwan mamaki da Allah ya halitta a cikin abubuwan da Allah ya halitta ka kalli wasu irin halittu da suke da abin mamaki wani marubuci ya yi magana a kan sauro wato da ubangiji ya dauki sauro yake ba da misali da shi inna la'a la'a ya sahayi an ya ba matsalan ma ba'ura Allah baya barin ya buga misali da ma abin da ya shafi sauro ba ma bauka da abin da yake sama da sauro wajen karanta ba wajen girma ba idan dan adam yanzu ya kalli kansa da kansa zai ga yana da kunne yana da ido yana da hanci yana da ciki yana da duk abubuwa da kusa to duk karantar sauro din nan ya ce Allah ya yi ma sauro kunne da ya aka aka tsaga kunnen sauro kuma Allah ya yi masa ciki don yana tara abinci a ciki sannan sai yana da azzakari na yin barbara ga matarsa ya aka aka kulla masa wannan azzakari kuma yana amfani da shi wajen saduwa da iyalin kuma ya ji daɗi irin yadda kai kake jin daɗi ba ka gani akwai ƙwarewa ta ubangiji a nan kasan allah ƙwararre ne ko to wannan ya isa ba ka ka kalli abin mamaki wato na cikin halittar ubangiji sannan yadda akwai wasu abubuwa da allah ya halitta su jinsu ake ba a iya gano su jinsu ake amma ba a iya gano su yanzu mu ɗauki gajiya ka taɓa ganin gajiya da kamar tana tafiya ta kama wani ko dai jinta ake jinta ake yi halitta ce ta ubangiji to me yake gajiyar da kai dole ka san akwai Allah ka kalli abubuwa na mamaki waɗanda za su ba ka mamaki da kudurar ubangiji wannan Allah haka ya halitta wato waɗannan abubuwa jinsu ake yi ba a iya wato ganinsu haka dan jin daɗi su ma ana jin su ne amma ba ganin su ake ba to duk irin waɗannan abubuwa na iko na ubangiji ka kalli waɗannan abubuwa na halittar ubangiji da yadda suke da nuna iko na ubangiji kuma sai ka gansu su 'yan ƙananan halittu ne amma in ka kalle su da idon basira to sai ga sun fika wasu abubuwa da yawa duk da girmanka yanzu misali komin duhu sauro yana ganin ka amma kai baka iya ganin kuma idanunka kaɗe ya fi sauron girma amma idanunka ba iya ganin sauro amma shi sauro sai baka notice ma ya gaya maka yana nan a cikin ɗakin yana kuma jiran saboda sai ka kwanta sai ya zo ya baka notice cewa yana da, zai zo har bakin kunnen ka ya baka kuka cewa ina nan na ga ka shirya sauro yana wannan yana ba da wannan notice ka kai duka kuma ba za ka same shi ba sannan ya ce shi wannan sauron yana da wani abu wanda Allah ya masa wanda yake kasara ɗan adam duk ƙarshen ka yanzu sauro sai kwantar da kai kuma ga shi ko farcen ka bai kai ba saboda in kai wasa ya kai kwana biyu yana cizon ka to ina jin sai an kwantar da kai masa kai ta haki kuma akan sauro wannan ya ishe ka ka tuna girman ubangiji ka bi Allah domin da sauro ma ya ka dama bai kwantar da kai haka ne akwai wani abu kuma yake da ya bayyana abin da yake sa dan adam ya yarda da cewa akwai Allah kuma Allah zai gaje da shi duk lokacin da ya ga dama ko ma mai yake shi shine ya dau bacci yake ba da misali da bacci yace za ka ji tsatu mutum watakila duk gari ba wanda ya kai shi girma da ƙarfi yace amma duk ƙarfin sannan haka bacci zai zo sai ya lalata shi kawai yana zaune sai bacci ya zo ya ce dole su ya buge shi kuma shi da ƙarfin tsiya wannan amma sai bacci ya dace shi in ya dace shi sai ya lugu-lugu da shi sai ga ya fara haka yana to kaga in ba yi wasa ba in ba samu mai tare shi ba me zai yi haɗuwa zai yi yace wani lokacin kuma sai ka ga bacci ya dake shi ya masa dukan da har bakin ya saki yayi lagwaigwai haka yake to wannan wata aya ce ta ubangiji wanda take nuna maka baka kalli halittun ubangiji wanda suke nuna maka akwai iko yake sai ga katon mutum bacci ya gaddace shi har bakin shi ya sake ya kaga ruwa sai ga wani yawo mai yauki yana zuwa yalo haka irin da ya zama wani malalaci rago ba abin da ke yi maka kuma bacci ne mai da shi yana faruwa ko to ire-iren waɗannan ka kalli abubuwa na iko na ubangiji wanda ya halitta shi za ke ka yi duba annazuru ka yi duba fi ajibi makulukati cikin abubuwa na mamaki wanda allah ya halitta ƙala ta'ala zai kafa hujja da faɗin allah a kan cewa ayoyin ubangiji da abinda allah ya halitta suna ƙara ma ɗan adam kimani. ta ce inna fi khalqis samawati lalle a cikin halittar sama wal arzi da halittar ƙasa wa ikhtilafil layli da sabanin dare wa nahari da sabanin muni la ayatin Allah ya ce wallahi ayoyi li ulil albab amma ga masu hankali idan ka kalli ɗan adam da yadda aka halitta shi kowane ɗayan mu yanzu anan an halitta shi ne daga ɗigon maniyi maniyi wani abu ne wanda yake mai raunin gaske alam na kukun min ma'in mahi ba mu halitta ku ba daga wani ruwa mai rauni ruwa ne mai rauni bai da ƙarfin komai baya iya tsayuwa da kansa ruwan duk inda aka zuba shi lago haka zubewa zai kawai bai da ƙarfin komai daga nan muka fito da ɗan adam to za mu samu maganar halittar ɗan adam wanda in mun kalle ta za ta ƙara wa mutum imani to idan ka dubi ita kuma sama tushen abin da aka gina ta shi ma yana da rauni ƙwarai da abu ne mai rauni kamar yadda ɗan adam aka tsage shi da abu mai rauni to haka sama ita ma muka halitta ta daga abu mai rauni domin ubangiji ya faɗa ce la khalqu samawati wal ard wallahi halitta sammai da kasai akbaru min khalqin nas ita tafi girman kamar za ta wahalar sama da halittar dan adam haka ne to amma duk da wannan in ka duba da mai aka halitta sama ubangiji ya ba da bayani ya yace da hayaki halitta sama hayaki hayaki kuma yana da rauni ko yanzu in an ce ka gina gida ko ɗaki na hayaki kai ba mawai abun nan ba a sa ka tara hayaki duran ɗaya <laughs> ta yana za ka fara ka tattaro shi a jaka idan ka zuke ya cika duran din ya zuba a duran sai ka rufe sannan ka sake nemo wani ya za ka tara duran din hayaki to don Allah nuna maka gazawa da gajiyawar ka yace ni hayakin na tattara kuma na gina sama kuma ma da amin furuj ba inda za ka ga kofa a jikinta kuma duk shekarun da za ta yi ba za ka canza ba kuma da hayaki na yi ta yana nuna maka ne yana nuna maka cikin wannan fa dole ka kalli ubangiji ka san mai iko ne kuma wannan abun duka yana kawo shi ne akan abun da zai kara maka imani da ubangiji domin Allah ba abun wasa bane to haka kuma ita ma ƙasa muka halitta ta sannan sai muka sa wuni da kuma dare a tsakanin sammai ɗin da ƙasa sannan sai muka sa wuni yana iya saba ma dare dare yana iya saba ma wuni yanzu muna cikin wuni ne kusan ƙarshen sa to amma ina jima dare zai amma a wani lokaci lokacin da dare yake maka anan sai ka je ka samu a wani gurin kuma rana ake wake da wannan ikon Allah ne yake da shi ne waqtilafil layl wan nahar gabanin dare da rana kowanne kuma rahama ce da Allah ya yi shi akan don in babu dare aka barka da rana tutur na ma matsalar in kuma aka barka da dare tsotsar ba zai canza ba to nan ba matsala ce sai Allah ya yi su suna sabawa wannan yake duka la'ayatul liulil albab aya ce ga ma'abuta hankali wannan ya kawo su a matsayin sabab da dalili wanda zai iya sa ka imanin kai karo matsalar musulmai a yau shi da dama. ba su san alkur'ani ba ballantana su san ma'anarsa ballantana su san mai Allah ke gaya musu balle imanin su ya karu to kaga wannan babbar matsalar saboda karatun da kake na shekara biyu ko shekara uku a jami'a kake ta gadara da shi to duk yana nan a dunkule a aya guda ɗaya amma wasu har sun haɗu sun ba ka fikir da digiri da shaida ko amma ga wani matsalin alkur'ani ba mai ba shi ko takardar shi a rakarci saboda ya yi ilimi babu ko ana yi ba a yi saboda ba a ma ɗauka wannan ilimi ba amma kuma ana ilimi ne yanzu za ka samu mai geography kam ai ya kamata ya ba mu yadda aka su sama ko haka ne ko kuna ganin bai kamata ba mene mene geography jo and ground <laughs> ko to me kenan so kaga ga alkur'ani yana tattara maka abubuwa cikin aya guda daya dukkule komai sannan yanzu da yace inna fi khalqis samawati ya kamata a kabin cike ko a wajen ya aka sama ya take menene me yake faruwa me yake to wal ard wajen halittar kasa ba geology za mu shigo ko ba za su shigo ba tun da yanzu ɗazu muka karanta aya Allah ya ce kasa bakwai ne kuma tana da makwabtan juna iri daban-daban kuma a cikin ka akwai bakin dutse akwai farin dutse akwai wane ne akwai wane ne duk ƙur'ani ya ba da wannan labari amma ba a ɗaukar a matsayin ilimi wanda kila yi waɗancan abubuwa ana ɗaukansa shi ne da ilimin ba abinda duk wancan zai gaya maka ba zai iya rantsewa da Allah akan gaskiya ba ne, haka abin yake hakikatan ba amma ni zan iya rantse maka da Allah akan abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya ko ka fara kuma wala kai saboda ilimin ka na hakika ne ba na shakku ne. hakika ne babu shakku a cikin ka ko akwai babu to Allah ya ce wannan aya ce ga ma'abotan hankali ɗaya nan daga cikin dalilai da ma da yake ganin waɗannan za su iya ba su karuwar imani in kana tuna irin waɗannan abubuwa wa qala ta'ala abu na biyu da Allah ya faɗa ce qulun zuru qul ka gaya musu unzuru Allah ya ce ku yi duba dukkan mun nan yanzu Allah ya ce kowa ya duba in ka fita waje ka duba yanzu Allah ne ba da assignment قل ka gaya musu كدوبا ku duba ma za الله يتي ميني اسما Allah ce mene a sama kuma mene a kuma labari to irin waɗannan ayoyin kuma su suke ba da damar bincike tun da yanzu Allah ne ba da asamin kuma Allah ba zai faɗi abin da ba zai yi ba ban sani ba ko kuna gane in Allah ya ce yi abu kaza to akwai yiwuwar a yi abu idan ba irin hujjoji da suka shafi wasu irin abubuwa ba da Allah yake ta'ajijin mutane yake gajiyar da su wacce yana kawo su don gajiyarwa wannan kuma yana kawo su don littafkiri wa domin ka yi tunani cikin abu ku kalli sama Allah ce in kun dube ta ku ballaba labari ma za fi samawa mai kuka gano a sama wa ma za fil ar me kuka gani kuma a cikin ƙasa to a wannan binciken naka in Allah ya yarda za ka samu karuwar imani don za ka ga abubuwan da baka san su ba wanda za su nuna maka akwai ƙudura da iko da Allah ta baraka wa ta'ala a cikin binciken da kake a sama haka a cikin ƙasa yanzu kaga ƙasa in Allah ya saukar da ruwa ta zuba ne ta fitar da tsoro na taba tambaya anan nace idan ka zo shuka gyada kana iya gane sama dar gyada yanzu ga gyada a cikin bawon ta mun bare amma saboda iri ne za a shuka ka zo sai ka zaba mana sama dar gyada wanda za ta yaya ka cire namiji don ba a haihuwa za ka iya gane wannan ku kayi wannan tambaya wajen masu agri ina jin su za su iya gane sama matar gyada sama kan gyaɗa idan ka bari kamar yadda in an tara shanu za ka iya gane sama ta saniya <laughs> za kuma ka gane namijin saniya in an zara maka gida za ka iya gane sama ta sannan yanzu misali idan allah ya ɗora maka samun sun da ya ce ka dubi ƙasa da abin da suke fitarwa lokacin da ka zo shuka gyaɗa ko masara ko gero ko dawa ka san ta ina ne tsuron da yake yin sama ya fitar da yaya kuma ka san tsuron da ya kamata ya kafa cikin kasa don ya jawo ruwa ya bayan ganyen sama ko zuma kuma kake sai ka ka wuce. ina jin tona rami kawai kake sai ka zuba sai ka jawo kasar ka sai ka taka sai kauce ka gama aikin ka amma baka san yadda Allah zai karkata wannan tsuron ya fitar da tsuron kasa mai jan ruwa ya fitar da tsuron kasa mai fitar da ganye ko ka to lokacin da zai haihu shi za Allah yake ga asanin da biyu idan ƙasa ta fitar da wannan tsoron to sai ka zira ba gwandarka ko gwaibarka ko dubinonka ko masararka Allah ya ce ka duba ka tsaya ka kalla idza asmara yayin da zan sa masa yaya zaka iya gane wannan kuma samu mu ɗauka yanzu kawai kana da godon masara ka yi dawa gida tun da tsoro saboda kana son sai ka gane da za a yi tsaya don kada ka dawo gida dare yi kuma ka makara ta fitar da 'ya'yan baka nan to ka zauna a gonar kai ta kallo za ka iya gane lokacin da za ka yi 'ya'ya wannan abin ya fi ƙarfin ka ko sai wa a sai dole Allah za ka sallama ba waɗannan abubuwa za su sa ka tunani kai imani in dai za ka tuna ubangiji ka kalli auban yadda su ka yi duba ka gani in Allah ta yaya waɗannan abubuwa muke yi musu waɗannan duka dalilai ne wanda ma da yake kawa a matsayin abin da za su ƙara maka ƙarfin imani domin da in kana da shakku yanzu za ka tashi daga shakku za ka shiga babin ne, to daga ka shiga babin ne ko imani ya ƙaru maka wa ma tugunil aya Allah ya ce ayoyin da muke nunawa wannan nuzur da gargadi da muke yi ba su da amfani an qaumin la yu'minuna ga mutanen da ba su da imani Ka kaza kenan masu imani wanda imanin su yake karuwa su ne waɗannan abubuwa suke iya amfanin Yunus suratu Yunus qala ta'ala Allah ya sake fadi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah ce ba su duba da zuwa ga raƙuni yaya muka halitta shi da ana kowa ya kalli raƙumi ya gaishe da wata wuya zororo da 'yan ƙafafuwa shanau-shanau da kuma ƙaton kundi a sama akan ko a kan su waɗannan 'yan ƙafafuwan da ɗan bindi wanda yake ɗan ƙaramin bindi haka muka yi raƙumi yaya aka yi muka yi maka wannan tozon ya aka yi muka halitta shi da irin wannan kuma ya fi ka juriya don kada shi ba dabba ce wanda ta damu da shan ruwan kuma kaga yanzu idan motar tayar motar ka ta sace tayar motar da kake tafi kai ta sace za ta tafiya a kan yashi da daɗin rai ko za ta fi tafiya a kan kwalta da ba daɗin rai wannan ne biyu da ta sake maka akan kwanta da ta sake maka a cikin rairayi wannan ya fi sauki ka yi faciya wato akan kwalta in taya ta sace ta fi mota ta fi saukin tafiya sama da ake in ta sace a cikin sahara na'am abu ɗaya nake zo kawai in nuna tayun raƙumi yana da tayu wato guda hudu kayunsu Allah ya yi su domin a halittar dabbobi ma ya halitta dabbobin yanki-yanki ne yanzu jikinka yana daidai da afirka da ƙasarka shi Allah ya ajiye ka a gudu akwai su mutane da suke rayuwa inda babu rana su kuma jikinsu ya fi dacewa da can in ka kawo su nan sai zama kamar TV aka cire a ruwa rayuwa za ta zama da wahala kai kuma in ka shiga can matsala sai yadda sai tayawa da wane da wane ne su haka nau'in dabbobi ba mu da raƙuma a nan in ka ga raƙumi kawai aro shi aka yi kawo shi amma ba yankinsa ba ne raƙumi dabba ce wacce Allah ya tare da ta ya za a zai in ka tafi Nijar nan za ka ga suna da raƙuma in ka shiga Saudi Arabia za ka ga suna da raƙuma saboda yanki ne na sahara to a tafin kabar raƙumi a kone abu kamar taya wanda yake da laushi dokuna ba suna rayuwa a cikin amma ba da daɗi ba saboda doki ko fato yake ne ko fato kuma nitsewa yake cikin yaki da gaba zai daɗin tafiya ba shi kuma na kuma jin nauyinsa nan da aka yi ga nauyinsa da komai sai muka sa masa tayu masu balar in raƙumi ya ɗaga ƙafarsa yanzu in ya ɗora a kan yashi bajewa take kamar faifai yashi baya kama shi da aka sai to da sauki yake tafiya kuma zafin rana baya damar su an musu a can saboda mutanen su samu sauki su rayu da irin wannan amma da ka kalli surar da muka zuba raƙumi a yadda yake yaya muka halitta shi da irin wannan sifar shi ma wannan ayar wa ila sama'i kaifa rufi'at ka dubi sama yadda muka daga ta sama tana da nisa tsakaninka da kai mun daga ta ta tafi kuma babu wani fila wanda ya rike ta wa ila aljibali kaifa nusibat ka dubi duwatsu yaya muka kafa su ba sa girgiza ba sa motsi wa ila al-ardi kaifa sutihat ka kalli ƙasa kuma yadda muka shimfiɗa ta waɗannan duka ayoyi da waɗanda za su nuna maka imani kala ta'ala Allah ya faɗi wa fil ardi ayatun lil muqinina a cikin ƙasa akwai ayoyi ga waɗanda suke masu imani masu cewa. in ka kalli ƙasa za ka san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abubuwa waɗanda yake masu imani sun kalle ta to babu shakka sun san akwai abin kankancewa a ciki wa fi anfusikum haka nan a cikin karan kanku Allah ya ce akwai ayoyi wannan ko ba wai ma sai an ɗauki abin nan ba a kan yare kawai idan an ɗauka akwai ayoyi saboda ga mutum da idanu irin naka da fiska irin naka da komai irin naka amma kuma in ya bude magana in ya bude baki yayi magana sai ka ji kamar ba mutum bane ba ka iya fahimtar ta kowane bangare haka ne wannan akwai aya yanzu kabilun duniya iri nawa ne nawa ne adadin su kaga Allah ka ta san adadin su don duk masu ba da bayani hasashe suke hasashe kuma zato ne ba shi da yake ne muna hasashe ne a fala nuna Allah ya ce ba za ku gani ba fa dabbaran tadabbara al-insanu malaka idan ya yayi lura fi ayatin lahil kauniya a cikin ayoyin Allah da suka kasance na halittar wadda Allah ya yi wa fi wujudi nafsihi a cikin samuwar shi dan adam karan kansa haisu kana mutfatan ta yadda dan adam ya kasance digon mani fi sulbi abihi a cikin kashin bayan babanka ko tsakon babanka ya koma ya tunanin baya a lokacin da kake ruwan mani a tsakon mahaifinka ba a yi jima'in ba tukunna balle ka fito duniya wai a wasan halin a yaya to da ruwan mani kuma ya kamata in ka kalli almaniyin da aka zuba wajen mahaifa don a haifar da ɗan adam a halitta ɗan adam daga ciki Allah ya ƙagi baki ya ƙagi haƙora ya ƙagi hanci ya ƙagi idanu ya ƙagi kunne ya ƙagi hanta da su hanci da su huhu da ƙasusuwa da jijiyoyi da fadar jiki da gashi da ruwan jikinka da jininka duk fa daga maniyin nan ne da ya fito daga tsarkon mahaifi Allah ya fitar da waɗanda wace irin kudura ce wannan mutum ya kalli karan kansa shi yasa wani ya ce duk abin da likita zai da duk abin gwaje-gwaje da zai sai da ya tarar da na Allah sannan yake amma bai iya kago wani abu duk kimiyyar ba ta iya kago wani abu sai da ta zamu kayan ubangiji sannan ta tsora a idan an ce ana son a gwada yawon ka idan za a same shi ba yi ba don a gane akwai cuta ko babu idan ana son a gwada jininka idan ba a jinin ba sai na za a gano idan ba a ma jinin ba yaya mai gwada jini a iya samu ya gwada kaga ba zai yi ba so Allah shi ya ƙaƙi wannan kuma da za ka ɗauki ruwan maniyin mutum yanzu kafin a zuba shi a mahaifa ka kayi lab ka ce su gwada don Allah duk sinadaran da suke jikin ɗan adam da halittunsa ko za a iya samun su daban-daban nan tun da lafiya yanzu za su iya fitar maka eh akwai mun gano akwai sinadarin da ake yin hakori yanzu tun da lafiya yanzu za su iya gano to babu shakka mun gano akwai sinadarin yin sauti kuma in amma an gama a muryar sa kala kaza za ta zama akwai lafiyar da zai gama wani babu to ka san Allah ya bi ƙarfin mutane ko to in baka bi Allah ba za ka sha duka wannan to wallahi ma baka bi Allah ba ba za ku shirya da shi waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke sabbaba ba ɗan adam ne. wanda za mu aje a nan lokaci na gaba in mun zo ma yi magana akan yadda ɗan adam ɗin aka gina shi da wasu abubuwa da yake jin daɗi a kewaye da su wanda yanzu me yasa me yasa kuke son runguwar matar nan bari mu fara muka tambaya mu me yasa matar ka take son ta rungume ka in tsabar nama ne ka samu wani kaso balage idan zai baka wannan sinadarin zai iya baka ga to shi ke sai mun zo jazakum Allah khair na Thank you. ma'ana su dole sun shi an ka tashi karatu da su fito ba a ne ba ne da wannan ba wata shi ne wa ne da su ko sun da su ne ko da ka ta'ala kuma ka riga shi ma na ba kan lema bayan su ni fita ka da karatu shi ma na ba kan lema bayan shi ma yana son manta shi kafin na